بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وضرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 ومن اهتدى بهديه واستنصك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترى ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarikin sunayensa to muna dai nan cikin suratu fatir aya tufa 27 wanda take cewa alam tara anzala minas sama'i ma'a baka gani ba istifhamu taqriri ai ka gani ai ka gani yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama irin wani ruwa mai albarka wanda ba ta girguwa fa'akharajina bihi samaratin muktalifan alwanuka kaga fa'akharajina samaratin mun hiddo da 'ya'yan itatuwa iri iri da wannan ruwan muktalifan alwanuka kalan su iri-iri ba daidai kalan yake ba ruwan ɗaya ne amma kalan daban-daban nan in ka duba duka a ciki ba inda aka ce a ci a wa'azi ake so a yi da ta daki mangoro ka juya ka juya hmm. wata mara tuwo daga Allah wancan mutum nake mulmula ta yi mulmula ko yi cuccura ya sa alai da yawa ne ne amma wannan curi ne na Allah duka curin Allah ne ka dubi gwaiban nan dunkule ne na Allah ko shi na curi so aful curi curi ne daga Allah shi a nune mukhtalifan alwanuwa da kallon shi dai kai wannan zai yi dadi goba ga sanan kala-kala ga sunan dai abubuwa kagan kalor da ba a ce a ce ba alam tara tarrawa za ka yi dubawa za ka yi Allah an zalamina sama a kamar yadda ake saukar da gayin da ake kwaro shi daga sama in kana gidan sama ta wundo kana laikawa za ka kamar shi ake da bakin kwariya sannan in ka dawo inda ruwan ya zuba sai ka bi farin ga inda ruwan nan ya zuba me yake faruwa ka ga ba daya gona kai sun canza akhrajana bihi samaratu muktalifan alwanuha ko bishiya ɗaya ce za ka gaya yanzu an ebo kanya ko an ka shiga inda kanya Kano na, da yake shi arziki ne a jibge yan adam ba su san da shi ba ma ba me yake yi me yake yi me yake ba san da shi ba ran da aka gano kanya da Allah ya za mu da za yi wani ya leka ya leka ce tana maganin kaza ka tsallake wannan ka tsanke wancan ka tsallake wannan ka tsanke wannan wata kanya ce ga ta koriya amma koren ta nunanne ne a shi to wannan gata wata da tsoka wata kuwa cike take da kwayoyi idai ba san amfanin 'ya'yan ba ba mamaki suna da nasu amfani ran da aka gano sai wai wayancan muna nan muna bace sai wayancan mace halalin. su ne yin suka gangaro suka zuwa suka fara tara 'ya'yan itatuwa suka fitar da wani abu suka sayar mana da shi aka ji kudi cai Ta ta gankali ya dawo kai Ah, ana neman ƴaƴan kanya kamar yanzu rana daga na jinka ana neman ƴaƴan mai yake da suna ba to kashu ne ko ni ba kashu ne ba ma ba namu nan tafasa tafasa ko ni kuka ne. yi yawa ƙwayoyin kasan duk da muka burge shi muka ɗabi wanda za mu ƙara nonon mu zubar da shi za a yi hmm? ita kanta kuka sai nake fuskantar in aka nufi kuka yanzu za ta yi kaɗan don ice ne mara yawa sosai garin inda ta ga sanan tima kana ta kana tsallake ya ariyan wurin babu kuma nan Allah ya je a ciye ta Allah so so sa faɗi su ce yana maganin kaza yana maganin kaza mu tafsiri muke ba maganin muke ba da ba amma mu abinda muke kira na akalla a wasu da shi ko dan kukan kan san ka kalli dan kukan ba iri da take ba iri iri ne mun wasu bu kuka ma muka san kala kala wata ka ganta fara in ka fasa ta manya manya a ciki mana an gan bare ta gwanin ban sha wata jajawur wata wane ne wata wane ne tamarati dukkan daga zafi muktalifan alwanuha wannan kenan ruwansa wa min aljibali judadun a daga cikin duwatsu za ka ga akwai hanyoyi na jabai judadun akwai hanya daban-daban a duwatsun nan biyu wani ka gan shi fari sal wa hamurun wani dutsen ka same shi ja ja ja ja sun ba wannan ne ban san me shi ba koya ce ko kafa ce ko menene oho wani dai sunadari sunadari ne sa tibril muktalifun alwanuha shi ma ba ce kaɗai buduwa sun ba a'a ka je ka yi ka bincika ka kalli ga wannan farisar mai ake da shi ƙarshe a nan za a ce maka an samo gilas an samu daimu mm, ba irin dutsen dutsen igala ba ita tara dutse ita tara dutse ba don yunwa watan yunwa ya watsar ce wannan kudin rike min in Allah sa na je gari na sayar sai biya maka kudin makka haba shi ma mai dukiyar masu da ita yi da yunwa mautalifin alwano to ka kalla ka wa'astu wani mun yi haka da dan uwana mun hana a ce masa dan fulani saboda ba shi kadai ne dan fulani ba yan fulani da yawa to shi ne muka je ne wani samu wani dutse baki kirin yake dutse amma na ce rike ne shi ce ba komai ya samu wani riyar da wahala ta yi wahala ina dutse na ce malam na yaro alwaro garabib sun. ta haka na za ga wasu garabibu baƙaƙe kiri sai ki ce tozali wannan ɓangaren duwatsu ga wancan tsere-tsere, tsire kari ƙura'adi sai ka ji shi ya zama sabo ya zo ya dunkule maka duniya a hannu yanzu mai riga ya tare duniyar an faɗi tsere-tsere an faɗo duwatsu wa minan nasi sai masu yawo a ciki daga cikin mutane kuwa in ka dubi ɗan adam da dabbobi addawa wal an'am da dabbobin gida to su ma dai in ka gansu mukhtalifun alwaduhu kazalika su ma haka su ma daban-daban suke yau abun da ka sani ƙur'ani ya dawo da shi sabo a gare ka kamar dai yanzu ba ta, a sake fita a sake shiga daji a kalle ina duwatsu ka dubi mutane ka dubi menene duba aka ce kaji ba ka ci ba ba ka haƙo ba ba ka ɗako ba inda za ka san Allah da iko yake wannan shine madarar tauhidin rububiyya Allah ne su innama yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai masana tauhidi masana halittun Allah masana Allah su ne ɗaya masu jin tsoron Allah daga bayansa innallaha Allah azizun gafurun Allah mabuwayi ne Allah mai gafara ne wannan su ne ayoyi ga su guda biyu يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادة التي أصلها واحد ومادتها واحدة وفيها من من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته ina masu cewa daidai ake komai daidai yake da kowa ba bambanci ba bambanci a Allah bai halicci abubuwa dukkan abubuwan da Allah halitta suna da bambanci ko a wurinku ba cewa ake cewa idan ka dangwala ka to duk duniya ba mai irin hannu irin naka yau ka dangwala hannun ka to a bar nan kasan asali can saudiya ne wani wanda bai taba sanin sunan najeriya ba idan gwala sai an gada bambanci da naka ala haddi ma kalu to to ya aka kace duk komai daidai ne musawati musawati kuma ma musawati da sarari gabancin duka ba ya kare kan tsakanin namiji da mace mace ake so a zuga mace ake so a haukatar da ita ni'imar da take ta ita a cikin musulunci an raba da shi ana ta rufe ta ana ta ɓoye ta ana ta menene suka ce au amma ba su da kansu za su ebo su yi musu kwalliya su kawo su su da kansu matan za su da kansu daga sirrin da Allah yi masu mutanen da kan yi magana sun yi magana kai ta mamaki na garan mai yake da suna ambasadan eh, ingila ne yake cewa ambasadan turkiya wata suna hira suka ce to wai kai malam ba toke malam ba musu malam musulmi sai yaushe mata za su wa'ai su masu shiga cikin jama'a su wala kamar yadda kowa suke walawa sai ke ai matan ne ni matan al'umma na ba sa son su yi zina ba sa son su aiku da shige ba sa son su aiki shige su isa ga suna nesa nesa ba sa son shige amma kun ga duk tun da ku duka shegu ne lisanul hali tun da ku ba ku da dushe ne kaga gaba ku damu ba ku amma lisanin hali amma kawai zuru mata ya sada kunya in mai kunyan ne kawai ya da a ah, kasan matan kabila na ba sa san su haifi shege in ka gada a cikin jama'a madu ya'ya ne na halal kai isa akwai doka mai tsanani akan haka za ka bashi shi nan amma sai da juya wa a ainihin eh, katakan kamar da na ji wani bari da zu sai da ka juya musu duniya suka ga wayewa ne burgewa ne mace ta tashi ba za ta iya sharan gidanta ba ba ta share ɗakin mijinta ba ba ta share ɗakin uwarta ba ta je ta samu aiki tana shakar kwalta da tsintsiya ke mutane jahilci har ya kai ana gada musulunci da kafirci daidai ne ya ba ce ma duk talaucin musulmi ba zai shara yassa wasa ta fi karfin ta sharan kwalta in zai tafi tsirara to ya goma ce tafi tsirara da wasa sai sharan kwalta to kada manta ban fassara ba ku yaskuru ta'ala kalqahu Allah tabaraka wa ta'ala na ambatawa halittansa li ashiya'i ga abubuwa ana nuna wa halittu ga abubuwa almutadadati kishiyoyi jahilan duniya na ce muku duk ɗaya ne ku da baraka wata na ce muku akwai bambanci yana tara sai na nuna masu ainihin abubuwa abubuwa almutabadati allati asluha wa. tushen su ɗaya ne ai kaga adamu da Hauwa ma sunadarin ɗaya ne yadda tushen tunda daga cikin sunadarin da aka yi adamu ne aka bantara a jikinsa aka yi Hawwa amma an bambanta tsakani tun da aiki ma ba iri ɗaya ka ba su ba asalu hawa wa maddatuha tushensu sunadarinsu wahida wa fiha min at-tafawuti a cikinsu akwai fifiko walfarki da bambanci ma huwa mushahadun ma'arufun ya dullal ibada don ya nuna wa bayi ala kamali kudratihi bisa cikin ikonsa Allahu qadir wa badi'i hikmatihi da kyawawan hikimominsa to dai wannan shi ne mashigan ɗin aya ta 27 famin dalika annallaha ta'ala an zala minas sama ima'a fa'akaraja bihi minas samarati fa'akaraja minas samarati bihi haka nan ya fitar da ‘ya’yan itatuwa daga wannan ainihin da wannan ruwan din’ فأخرج من الثمرات عينهم به المختلفات يا إنجتاتو والنباتات ذات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين أبن ده جاشنا أبن كلو جما سكلو والماء واحد رواتا يعني ne يا ‘ya'yan itatuwan daban wal ardu wahida sai kasan ma guda ce wa min zalikal jibalu daga ciki akwai duwatsu alati ja'alaha Allah autadan lil ardi wanda Allah ta'ala ya sanya su ginshiki ga kasan tajiduha jibala mushtabikati zakatar da so duwatsu ne sassarƙe sarƙe da lokacin da suke sa nakiya ba gindin ba ko ginna idan aka sa nakiya nan he kaji gidajen na motsawa mu uzamin ma duk gidajen sun tsatsage tabbace saboda kenan dutsen da ke sai yana da alaka da nan ko masallacin nan namu a sama sai dai dare sai dai nuna alama lokacin da ake sawa kafin masu hankali su taru su ce kai a daina buga na kenan a cikin gari yanzu amma duk masallacin mu na can sama sai dai sai dai nuna alama duk da an rufe kuma ba ta sake ba da ai ana buga da za ka ga wannan nuna ma kasan nan fi shi sabu ne guda mota shabik mushtabikato sassarke suke inda za a nuna maka sassarke suke yanzu kaga ginin masallacin nan da za ka hau sama ko kuma ka saita daidai inda fila take ka dake ta da diga sai na cin za a motsa sai ya motsa ko lokacin da aka raba tsakiyar nan aka sa filin nan guda biyu shi ne ake gani dai da can zai bare nan ya bare ba za su don nan ya bare wancan ba zai bare ba da dai a sama an gaji wurin an fara hadawa amma dai da za a bare a ce hakka ta ko ake sa tsakiya kasu hadu a hada zuba gada haka Allah bai aka yi masa wancan daban wannan daban to amma da za ka akwai karafan da suka hada tsakanin taulikon in kada ka za ka ji can ya amsa dam ƙarshen ta na can matashin hankalin sa ya fi ku nan tun da in yi girgiza lokacin da ake ɗora ƙarafan nan na sama in suna abin da inda za ka ce kai yau da sai sun rusa masallacin na ala a jujjone yake a sassan yake sannan ka duba lokacin da aka ce maka an gama an yi rafta da aka yi rafta aka gama aka samu bim bim din nan duka aka hada aka samu sa irin rodin da ya dace da shi aka shimfida abin da ake ganin ya dace aka koma ka kalla gabaki ɗaya dukkan nan asar ya suke da juma aka ba ka rufe su da kankare wannan fana mu baitul an kabuti <laughs> baitul an kabuti tun da yanzu shekara ta yi shekara wata rana da kanshi zai rubuzo kasa to amma ka dubi na Allah shi kuma yadda ya sarka duwatsun nan to haka ya sarka ya sarka inda nan babu suna haɗe da ta can can wannan na haɗe da nan an bi an caccake shi da ƙasa a ina aka samu ƙasar haina duwatsun suka tsiro shi ma ranar ne zafi da sanyi ne tare ƙafar sai ka yin ji hukatar yan nature zafi da menene yau da gobe ne shekara miliyan kaza sai aka samar da kaza biliyan kaza ita bakin wanda ce to wannan biliyan kaza a wurin wa samu wannan magana shekarar miliyan kaza shi kuma waye gaya maka kaga dai ba da maka karyata Allah ka ce kai kuma naka mu gaskata naka gunki mutashabikatan bal jabalan wahidan dutse ne guda ɗaya haya da wani wurin wafiha alwano muta'addidatu aduwa akwai launuka miri iri mabambanta fiha jududun bido akwai hanyoyin da za ga fara rere dutsen za ga masu haka dutsen nan sun sa wata zuri zide suna tabi suna tabi to ku haka nan mana da nan ma eh, duwatsu ga ce kai wanda ke nema nan yayi su kakule su kakule su buɗa su pantalo shi su kakule su kakule su buɗa su pantalo shi saboda sun ga kudi lokaci har sai sama ya ruguzo musu ba su sani ba suna ta haka ne kawai suna ɗebuwa suna ta haka suna ɗebuwa malam sun tafi ina ji masu haɗan ku zama da ɗan wanda ne wannan ne duwatsun suka faru kwanan ya tuntun na ake hakan kusa autado autadan lil ardi tajiduha jibalan mushtabikatan nada baya bal jabalan wahidan wa fiha alwanun mutaaddida fiha judadun bidun ay tara'iqun bidun wa fiha tara'iqun sufurun wasu kuma hanya ce gata jada-jada wa hamurun wata kuma hanyar ja jazur irin dutse ake neman wanda ake neman wa fiha garabibu sudi ai cikinsu akwai masu tsananin baki garabibu su sudun garabibu ai shadidatu sawadi cikin wannan kenan wannan duka a kalla a yi wa'azi a wa'azto a yi ta dabbare ka ga yadda ka shirya wannan wannan ya yi kama da shi ya eh, yi kansa ya yi kama da wata gwamnati ce can da ta wuce ta zuzzuba su ta kakkafa su ta tafi mu muka dawo muka zo kai bai kama ba wannan ya fi karfin halittar dan adam da yake guje-gujen na akan duniya sai dai mahalicin dan adam din wannan ke kara mutum imani hmm. na'am shi wanda ke haɗin ba ai babu sirri irin ƙarƙashin ƙasar nan sama don ana karaɗe ta ana zuwa laiko kaza a laiko kaza ɗakko amma babu sirri irin ƙarƙashin ƙasar nan haka ruwan nan babu wani makahon wuri ko yanzu hatta ba su da kayan leke-leke masu leke-leken sakamakonsu ne suna ce ce babu gaibi irin karkashin kasar nan tun da har yanzu akwai inda suke zuwa gabaki da na'ura ba ta aiki wuri ya baki irin yanzu fara shiga nan su juyo da gudu an kuma haka ba wani tsinke ya bata bat wajen ina ya yi yaushe za ka masa taimako ta ina ta ina ka yanka rikitar da ita da su suna karewa shi kenan to sun gashi mu zami annaban lantana ya musu salatu gayi na ce to jirgi guda ya nutse sama da mutum miliyan goma a cikinsu yanzu ya musu salatu gayi wannan fa ita ce salatu gayi ga ba mutum ba gashi can ana kallon inda yake tsakanin duwatsun can da menene yana wurin amma ba zai ɗauko sai da ya masa zatul ga'ibi amma wancan ki ne gaskiyan salatul ga'ibi ba ya nan wamin zalika aya ta ashirin da takwas wamin zalikan nasu daga cikin wannan mutane kila idan karatun ya shige kana daga idan yanzu ka farka kalle mu mutabayina hmm? da za ka nemi sautinsu ya ce wane wane sai ka yi ce hmm. wane wane hmm. wane wane wane wane haka ni na wani nake ta canzawa to amma shi wancan bai canzawa ba bai kofin murya kenan wane wane sai dai gaya maka wannan wannan daban daban daban daban sautin kansa an ka shi za ga daban daban wake da wannan iko Allah shi ma uban ɗan da bai iya cewa ni dai na son ɗa mai murya iri kaza ina son ya mai murya iri kaza Ha'a, sai da abin da aka baka bayarwa ake karɓi abin da aka baka kawai to haka halitta ne ga ta nan dole a karyo bi ƙurani ƙurani ne ka tibiyanu likulli shi wannan abu ya ƙara wata imance hmm, Allah da iko yake shi ne ake ce masa zallan rububiyya ka kalla ka yi tadabburi ka san mahalicinsa wannan ka yadda ka sallama Allah ne mahalicin wannan wannan aiki ne na Allah zalla da na ga yana nan cikin salasata usul sharhi mahmudu hassan yake ce wani daga cikin masu bincike sai ya samu mani ya sashi inda yake aka sa sun sukan sa mace inji ana nan ana rainon maniyi sai ya biya ga arba'in ya koma kaza wata arba'in din ya koma kaza wata arba'in din ya koma ya zama kaza sai ga shi shi dai ina zaune da ina kuri ina kallon yadda ana haska masa yadda wannan abu ke kyau sai ga abu ya motsa aka ce bai san lokacin da ya mike tsaye ba shi ce nan ne ba Allah ya yi Allah nashi duka aikin Allah ne nan ne kaga aikin a aikace sun da ka gama jone-jone mota da menene in dai ba ta tashi ta fita da gudu ba ai ka gaba ai amma ina ga abun nan ya motsa sunan ne haukaci ce kai nan ne ba Allah Allah na shi ya manta duk falsafar da ya karanta ya manta kaza da kaza ya manta sunadarin kaza ya yi kaza ya manta wani ya kaza da kansa Allah ya matse bakinsa don rubuto kalma a kai wanda ya faɗi kalma da kalma ba fi kulle shi yi na aya ta dullo ala huwa waye illa ka tsaya kai ta dabbarin lamarin wa min zalikan nasu daga cikin wannan akwai mutane waddawabu wani na shiga ciki mako wal an'am su ma dai kaga mabambanta duk nan ba a yi magana a aura ba ba a yi magana a yanka a ci ba ba a yi magana ba a ci ba ba a yi magana a a ka kalli halittar su zalla ba ka tsaya ka kalli halittar dan adam halittar saniya halittar kiyashi halittar kwaro ko kwari halittar tsuntsaye halittar na ruwa halittar na kaza wannan zai wace ce kai lalle Allah al-khallaqu ya fiha fiha min ikhtilaf al-alwani cikin ta akwai sabawa launuka akwai sabawa launuka wal awsafi da sifofi wal aswati da sautuka wal hayati da kamannuma ma huwa mar'iyyun bil absari abubuwan da suke gana ne da ido mashhudun lin nazari wal kullu duka in ka tara min aslin wahidin wa madatin wahida alma fatafawutuha dalilun aqaliyun su. dalili ne a hankalance ala mashi'atillah akan ikon Allah ta'ala alati khassasat ma minha bi launihi wa wasfihi wannan mashi Allah Allah ta kebe waɗanda ta kebe su daga launukan bilaunihi da kuma sifarsa wa ƙudratillahi ta'ala qudrat Allah haithu aujada haka inda duk isamar da ita haka wa hikmatihi ai ma haka hikimansa wa rahmatihi haithu kana dhalika al-iktilafu inda wannan sabanin ya kasance wadhalika babanama bambanta iri-iri nau'i-nau'i wadhalika tafawutu fihi wannan samun bambanci a cikin fifita min al wajen amfani yanzu ba gani mu ba mutane mutane a tare yanzu za inda muke tare amfani mu ba daya ba inda za ka zo ka bi mu yanzu ka ɗauka ɗaya ba ɗaya sai ka rasa inda za ka sa ɗaya sai dai ka danƙa shi wurin da bai dace ba amma kowanne ka sa shi inda ya dace aiki ne to haka nan mutane sani haka ɗin wa zalika aidan dalilu ala na kuma misali kenan wa zalika tafawutu fihi minal masalihi wajen amfanoni wal manafi'i to misalu da manafi'a sun haɗu kusan ba su da abubuwan da suke kyautatuwa ya kawo gyara amfanarwa wa ma'arifatar turuki da sanin hanyoyi amfani da abubuwan wa ma'arifatun nasi ba'aduhun ba'dan da sanayyan mutane sashen su zuwa sashi ma huwa ma'lumun وذلك أيضا دليل على سعة علم الله nuna فأنا هنا ilimin Allah فاقين علم الله تبارك وتعالى وأنه يبعث من في القبور zai tada wanda ke cikin kaburbura walakinnal gafila yanzuru fi hadhihi al-ashya yana kallon wa'annan abebe wa gairiha nazara gafala Eh, ba za a wannan abu da aka gago duka kai masa kallon wa'astuwa ba kallon gafala ba ba kaman ba kaman yi labarin labarin an ba da labari ba duk gida ka ba ya rushe to ya yi shekara nawa kenan amfanin sa nawa kenan wane ne menene ba a duba fikin rushewa wanda zai yi wa mutane al'umma amfani a'a sai da ya tabbata ai ma tsawon gida ne sa kaza kaza ai da, ma kaza kaza ne sa kaza ba a wa abu kallon fiƙihu to wannan fiƙihun fiƙihul akbar nuna ikon Allah a ciki ka duba ka duba ka kwatanta ka ce kai yanzu da dan adam ne zai yi wannan nawa zai kashe da ma zai iya to nawa zai kashe ta wajen abin da zai kashe maza tabbatar da ba zai iya ba to ina ma zai samu kayan wannan shi ake ce masa rububiya shi ne kuke karanta wa yara ainihin wa tauhidul rububiya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma wa sifat to ka san fa wannan tauhidi kada ku je kuna yara in suka karanta na yanzu kun yi tauhidi sai aljanna ba ku san tauhidi ba tukuna labudda kai mai irin daukan irin wannan tauhidi, su ba za su iya ɗiban irin wannan dogon magana ba <laughs> ba za su iya ba amma in ka ɗauki a rububiya nan za ka iya ɗaukan ɗaya da Allah ka yi musu bayani ba a rubuce ba biyu mai ba, uku ta inda wanda aka faɗin nan ta inda hankalinsu zai zo jikinsu to ballantana ma wani lokaci sai ka tada an sashe a masallaci tsakanin magariba da isha eh akwai yadda za a juya shi a narka shi a buɗa shi sai ka karatun al'umman masu karatun sun karanta sun fahimta tun da karatu sai da rabbato shi da makamanci da zamanin da lokacin za ga abubuwa na fitowa abubuwa na fitowa abubuwa na fitowa sai ka jana ce kai a masallaci kaza ana karanta wani littafi mai daɗi ko dai an samu wanda ya san shi yana bayanin yana kama kwakwalwa harkan bayani ba kwali ba ne ba ya yi ga kwalin amma fato kwalin zai bayani ne da kanshi mutum ke bayani gogewar take bayani wa ha ainihin nazara falatin la tuhdisu lahu zakkuran ba ta haifar masa da wa'astuwa hmm, ba ta haifar masa da wa'astuwa innama yantafi'u biha mai amfani da irin wannan ayoyi 27 28 kusan ayoyin ne duka haka suke mai amfanuwa da irin wannan an bato maka asalinka ba asalinka ba ka duba ka yi nazari ka yi dabburi a kai yan tafi biha manyan shallah Allah Shi ne ɗai zai iya amfani mai tsoron Allah wa ya alamu bi fikirhi sa'iba ta tunaninsa zai san menene daidai wajihatal hikimati eh, a sa'iba wajihatal hikimati fiha abun da ke daidai na fiskokin hikimar da take ciki walihada qala inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama fa kullu man kana billahi a'lamu jama'a duk wanda yake sanin Allah ai zaka gane ko wannan litta sabakana karanta irin a'malul qulub da su eh, ainihin eh, da'uwar da su littattafan nan dai na bawon Allah nan wanda yake magana a kan su su igafa su wane ne to idan kana karanta irin wannan in ka zo ƙura'ani ka fi fahimta sa saka au tarihi hisa wanda ke cewa kaza hisa wanda ke cewa kaza hisa wanda ke cewa kaza فكل آه، من الايه ولهذا آه، فكل من كان بالله اعلم كان اكثر له خشيه زي كذا انت يا فيش اكثر خشيه الله ما كما ما كاين كراتون زمني يا كراتون زمني الله يسوقك متن نا دد كراتون نا دد سانغال كيو نا دد كراتو ين دد سانغال كيو lokacin da aka zo da shi daga gida farkon zuwansa 'ya'ya masu tarbiyya suna rige-rigen son farko amma kwana biyu kwana uku kwana kaza an suka goge suka zana da lalatattu sannan ba a samu malamai na hakika ba masu taimakawa fitaran su taimakawa wa'annan da suka zo da tarbiyya don a samu a kunna tarbiyya gaba da kowanne kama da haske ba samu haka ba to sai gani abun na neman ya kwace ina neman ya kwace wayannan da suka zo da wannan suna bukatan karfafawa ba su da bukatan disgawa hana sha gaya muku a ina kuma maimaita muku sai dai na ga kuna gane ya ko ba gane ba yaron da ka gani yana nema zai shiga san farko ba dizga shi bai kamata yi ba ba a doke shi da kafa ba ba hantare shi ba a yi masa mazorai kiransa za a yi masa nasiha sai da ka gani yanzu kaga kai kana da karfi ka shigo cikin sauran da karfi ai kaga yanzu baban ka bai da karfi sai mu taru mu tura shi koma can baya yanzu kana son aga kana son ka ka riga komai da shi hankalinsa ka riga baban ka wurin shi koma bayan ka sai idan dai baban nan na kusa kusa bai kamata ba a dan buɗa masa mota hikaya tawa guda biyu sai dai ah, ba zan iya faɗin abin nan ba wani dottijo ne lokacin muna ana karatu ranar alhamis ɗin nan tsoho ne kuma alhamdulillah inda yake ma limami ne amma ba yadda za a shiga nan wurin kullum bai shiga ya zai tsawa sai tsaya baya za a ga wani eh, ya taso gafar jama'a ga menene in ya taso tinkin tinkin tinkin tinkin nan gudun duk koma ba zai shiga kawai cike gaban shi ina mazurai ina bude ido ya kallo dama ya kallo kai idan su neman masu kwatan limanci liman ba kwata ya wuce ya sallar ba a shi zai daidaita sabu ka gyara a kaga wancan bai daidai ba tsakanin da Allah kaga wancan ma bai daidai ba kaga wannan za ka ce ce ikon Allah Gantama kai kuma yau shekaru kai ka gyara na ka tsayawa kai ka tsaya ka gyara na ka tsayawa ka bar liman ne ke da iko ce wancan ba daidai ike ba wannan ne daidai kuma in yana magana ka kasa masa baki ba goyon bayan yake nema ba malam da ce gaskiya fa gafaran ka ta fita to in ba gaskiya ne ba fa kin ba gaskiya ce ta sa ka dauki liman din ba haka kawai an san shi na yawon kan titi aka ɗauke shi bai da ilimin addini to ai wannan ma yayi a bashi ma haka ba ai ba dole ne ba sai an je ta aka gani kaza kaza kaza kuma sun koyi ne haka haka sai fashe da dariya wa man ya'ish minkum ya ikhtilafan kaseeran to saboda kana yin yazo sai sai abun nan ai da shi sai an ce a amana a amana sai an taru an taru shi kana sai ya zo shiga kawai shi kasan ke na kawai shi ne na gauni a rushe ma har ya shiga ciki ya juya ya gani tsoho sai ce a hawa shiga ya kyale to ai wannan ko bai ba wa wajen ilai dama ba yaro na zaune tun safe ike karatun musulunci zuwa a tashi a kira sallah misalin biyar mu nan muna fara karatu shida yara na kwanda bai dagawa bai dagawa daga inda yake a gama wannan shiga wancan a gama wannan shiga wancan kuma duk inda za a gan shi daga karatu ne zuwa karatu an yi adalci zai zai shiga hadu a cikin koma ba ku gane ba haka gaba daidai ne ba a ce ya zo wannan me ake nema ne karatu in an yi kabli ice subhanallah in baɗi ta taso ce subhanallah in an yi kaza ce ne to ya san wa'annan hukunce hukunce. wancan da ake so a janyo an gan shi da littafi ne kawai amma lokacin karatun ma bai da shi tsakani da Allah bai da lokacin sannan kwakwalwar ta su ta yi tafiya karfin hali ne da karfin hali ne akwai wanda yana da kwakwalwar akwai wanda kuma ma bai da ma to wanda an tashi isa ake cewa bambancin abu idza usnida al-amru idza ghairi ahlihi fantadiru sa haka da ido baka gane waye zai yi ma dole in aka zo maganar addini sai wanda ka sani haka a ido baka iya ganowa ka kalli mutum ka ci kai wannan bawan Allah ne ba za ka iya ganowa ba amma wanda ka san shi sai hakuri yi za ku ga cewar an sa wani an saboda su ne muke zan da su a nan anguwa su muka shi ne muka san shi ba a nan anguwan ba su ne muka san shi a makaranta don kana nan anguwan ba ka zuwa makaranta ba ka cikin lissafi a dai masallaci ba ka cikin lissafin waɗanda za a ba su wuri a cikin masallaci kai inna haka ake faɗi tashi da kai ko da baka iya karantawa ba yau bayanin da ake ana gane bayanin wani maimaita bayanin a littafi shike ba shi wahala amma dai hukunci a gane hukunci to kaga haka lamarin suke ita aka ce wa ina mai da suna wannan rububiyya aka kala a san halitta ne na Allah aika dabbori yadda Allah ya shirya wannan kai Allah wannan shiri ne na Allah ya fi ƙarfin shirin ɗan adam fa kullu man kana billahi a'rafu kana akthara lahu khashyatan wa aujabat lahu khashyatullah kuma za su haifar masa da tsoron Allah wa aujabat lahu khashyatullahi al-inkifafa 'anil ma'asi eh, in tsoron Allah zai haifar masa kamewa daga sabo tunda ya san Allah tsoron Allah zai sa haifar masa da kamewa daga sabo misali ba sai na buga misali ba yanzu wanda ya san Allah na kallon shi ya san Allah na ajinsa ai kaga ya san wani abu wannan tsoron nan da ake wa Allah zai shi ya kame daga faɗin wata magana akan wani tunda Allah na ji zai sa ya kame daga ɗaukar wa wani kaya tunda Allah na ganinsa to har ina da irin wannan aika da wannan zai ba shi tsoron Allah amma sauran barayi fa ba ni musulmi ne kawai shi kenan zai aikata duk abin da zai aikata ba ka gani ma abun mamaki ya yi nuna ma yana ma da kafa gudu bari gudu daga nan kirkirkirkirkir koma can a biyo shi ta can kurkurkurkur ya tsallaka je can ga wannan bai san Allah ba wannan guje-gujen da ike yi Allah na kallon shi in ya ga dama sai da kashe duniya in ya ga dama ya fashe sai an je can a tara masa kayansa tukuna inda za a kama shi da hujja mai ƙarfi to amma tsoron Allah na ganin ka in ka tserewa waɗannan to kuma ya zafi da Allah kuma Allah ya masani ne i an dame ka Kaduna an tuso ka gaba gaba jejjeje sai ka gudu koma Lagos kan cikin Yaraba kai maka ne a tamfa ka dinka ko daga nan aka je neman ka da waya gane ka in kana da su ma ka aske in baka da su ma ka basu ma shige cikin yan dako wa zai ganka ayya Allahu alimun Allah kanan shine Allah Lagos Allahn Najeriya shi shine Amerika shi ne Allahn Faransa ba inda za ka gudu daga Allah sai dai ka koma ga Allah shine kaɗai mafita in an yi magana ana aka karyata ta ta an je wani wuri ita za ka su ko kuma ka bari gobe kiyama na yi za ka ga wannan littafin da ka gaba a damu da shi ba shi za ka tara a kotu ka dai suratul jafiya kowanne manzo zai zo da littafi da ya yi da shi to ya dubi inda aka ajiye addinin Allah gefe to yanzu an zo da ƙura'ani gobe kiyama alƙalai shugabanni talaka an masa dole ne ba yadda zai garishin sani don da ina da sani da ya bi ya kaya duk hanyar da za a bi a tabbatar da tsarin Allah to shi ma bai sani ba abin da ake yin ne ake ce masa wannan shine addini iyakace a biyo addini da dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari irin nasu tsarin da dubu ɗari kenan to baka gani an baka dubu ɗari an baka shinkafa to mai kyau ne sai Allah sauƙaƙe kabar as-sami'u kabar al-basiru kabar al-qawiyyu kabar al-alimu ka manta ar-razzaq dhul to wannan sunaye wannan Allah dina in ka dubi wannan rububiyya wannan zai haifar maka da tsoron Allah kamewa daga sabon Allah aujabat lahu khashiyatullah eh, tsoron Allah zai haifar masa da al-inkifafa من المعاني المعاصي kada ka dauka ajiye ne in kifafa gobe ka dawo ko ka dawo je wuce da kayanka wal isti'dada da yin tattali li liqa'i man yakhshahu saduwa da wanda yake tsoron nashi wa hadha dalilu ala fadilatil ilmi wannan hujja ne akan nuna falalan ilimi ilimi wa iri ilimin sanin Allah fa innahu da'in ila khashyatillah don yana kira mutane zuwa ga tsoron Allah maimakon ba ana maganan yadda za a samu masara ba da a'a yadda rayuwar masara take kawai rayuwar maganan ci bai taso ba yadda za ka wa'astu da tsire-tsiren masarar in an yi kaza za ta zama kaza ka dubi kaza tana bukatan Allah yana bukatan a sa mata kaza a sa mata kaza ce a'a ikon Allah a sa masa kaza a sa masa kaza kamar mutum in ciwo ya same shi karga ikon Allah sai an zo da masu kashe ciwo sai an zo da masu kashe kwayoyin cutar. ka dubi su malam wake aka dinga masa feshi aka dinga masa feshi in ba haka ba abun da za a samu a hakan ma sabon Allah kansa a gari Allah ya turo da kwaron da bai jin maganin shi kuma ana halitta ana halitta har za ka ji masu wake na cewa akwai wani akwai wani tsutsa ko wani kwaro shi mai kwat idan kuka zo kuna fesa maganin sai shiga cikin shuru a fesa masa a kai can magariba na yi daidai lokacin da an da abin nan sai ya daga ya bi ku da almakashinsa ko inji ne da zartonsa idin ga yanke eh, katako yake katakon waken yake ce shi ba ganye yake kiwa ba a'a sai ya daga sama ya datsa shi da kasa dole sai da sake wani don da baya yaya ya bi wannan aka dame shi da irin aka dinga hada masa irin wani har na mai ike da suna fiya fiya ne wani duk abin da suka sanya na kashe kwaro in dare ya yi gari ya waye sai shiga daji a gama feshin a gama feshin ainihin magarba na idawa ciki shi ma da za a karanta rayuwar kwanar na kansa da za a ga hikima me ya ji wari me ya ji amma duk shiga daji za su za ka ga an kashe kuɗi ka kashe kuɗi ka gama feshi amma kwaron <laughs> nan yana nan shi bai mutu ba da shi aka mutu ba bai mutu ba shi ba da shi aka fesan ba ya fita magariba na iza ga yana dawowa ciki to shi ne suka samu suke feshin da magariba <laughs> suke ɗanƙadar da bala'i yau da gobe sai ka ga da mamaki ka ga wani mutum a zaune wai shi bai da abin da zai to kwaro maka dubi da kwaro yake zaune ake rayu a duniyar nan bai jira a kawo masa ba kwacewa ma ka dubi ina yaƙi da ɗan adam wani na ba na yi wata masara ba isu kwani kuma Allah turo min dodon kodi duk gonan kuwa ba taɓa dodon kodi ba ni ban taɓa ganin gona mai dodon kodi ba sai fuloti na a je na fuloti dodon kodi ya haɗu ya hana masaran nan sakat sai ya hau ya cinye shi ba a masa feshi neman nan nan neman magani Allah kai wani kuma wurin haka Allah ya su gaso nan an ce akwai masu ci na gayyatar su kuje kuɗi ba ku ci suka ce <laughs> suka ce mai yan kanana kanana ne me ake da me ake da na filin ka to ko kiwata su zan yi su zama manya manya tukuna in haka na ai ni na koni kafin kuma ke ƙarshen da Allah ke canza min akwai dai abu da na yawa Allah da ya turo min dodon kodi hmm? eh, eh, to ai bai ce wannan ai na ga ya turo masu cin wannan dodon kodi na ce musu gashi nan ku zo kuɗi ba ga dodon kodi a kyauta suka ce yan kana ha duk suna nan sun san wurin gudu suka suka tafi suka bar shi su tsince shi ma su kwashe sun kasa ma'anan jarrabawa ce kamar da za ku duba ku bincika ne na yi wa Allah wani abu da za ta kare da dodo ko ɗima da ba haka wai ba da Allah ɗan ƙaramin wurin suka samu hani ban tabbaci a rayuwa ta dodo ko ɗina kashe shuka ba so da ba mu da shi to da yawa fa hu da'in ila tilla. kira ike zuwa a ji tsoron Allah wa ahlu khashiyatihi masu tsoron Allah hum ahlu karamatihi su ne macancan tan darajantawar Allah kama qala ta'ala radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman khashiya rabba inna Allah azizun kamilul izza yana da cikakkar izza wa min izzatihi khalqu hadhihi al Al-Mutawaba, ta kishiyoyin juna ga gafurun lizunubi ta'ibina na'am إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله lalle mutane nan da ke karanta littafin Allah ko a ce masu bin littafin Allah tala yatlo kowanne su masu bin littafin masu karanta littafin suna kula da lafuzan to kaga wannan ma ya talo kenan kula da lafuzan kaga har sai wannan littafin ya haifa musu suke yin sallah wa aqamus salata To da littafin an ce a dinga sallah suka tsayar da ita kullum kullum alaman mutumin kirki sallah banda ba za ka ce in ana neman wani abu a wurin ka su fake ka sai sun yi wata suna sallah kusa da kai daga na ce to kaza a'a kama sai ka koma ka sake dubowa Fi yasa ake ce fitta an di salama wa fil ajala dama. na'am na ranka shekara guda kana yin haka haka kake dama ko ko dai yaya aka yi kitab Allah eh, wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum na uku kenan kuma ce na biyu a aiki suna ciyar da abin muka ba su sirra wa alaniyatan yarjuna kuma ciyar wannan da suke ba suna nema in sun baka ciyarwa zo ka zaɓe su ba ah. ba suna eh, raba su. ko taliyarsu ko menene su don a zo a mayar da su inda suke ko a ba su sabon wuri ba a a surayar juna tijaratan lan wa za ka tabu? ta duniya tana watsewa tana konewa akan yi asara mutum ya yi bayar ya bayar ya bayar gobe ya tashi aka zero ya tashi walar to amma in Allah ka bawa in dai saboda Allah kake to wannan ba za ka tare ba yarjuna suna sa ran sakamako tijara lan tabo liwafiyahum Allah liwafiyahum ujurahum saboda dai Allah ya saka masu ladan su wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakurun Allah innan ladina ya kitaballah ay yattabi'unahu kenan fi awamirihi a wajen umarnoninsa wayan tafilunaha suna masu aiwatar da umarnonin wafi na wahihi abubuwan da aka hana kuwa fayyasar kunaha kaza haram ne an faɗi a karatu shi ma ya bashi za halar ne ana samun lada in an aikata shi ba yana aikatawa wa fi akhbarihi duk labaran da qur'ani ya bayar fa yusaddiquna dama ɗaya daga sharɗin gaskata annabi muhammadu ainihin shahadatu Allah anna muhammadu rasulullah zaka gaskata shi duk abin da ya faɗi in kai zama haka ka to ga ka zama ɗaya bisa huɗun musulunci wa ya taqidunahu suna masu ƙudure alƙur'ani wala na alaihi ma khalafahu ba su gabatar da abun da ya saba al'kurani. akan al'kurani. min alaqwali na maganganu ne hadha yatalu wa taluna aidan alfazahu kuma suna karanta lafuzan bi dirasati karatun lafuzan na sanin saƙon da ke ciki karatun lafuzan don a samu ladar daga nan muna karantawa don mu samu lada amma don mu san hukunce-hukuncen da ke ciki in an jima nan za ka zo ka same mu muna karatun neman lada adadin yin ka adadin abin da za ka samu da gana yinsa a tare da an san ko me yake zuba shi ake ba za yi ba ana lokacin da ake karatun ana karatun neman lada ka ce a ah, ai karatun dabburi. to nan muskilan komai jahilci ya shigo ciki to matsala ta shigo aikinka idan baka sani ba alal akalli gudun kakkai asara sai ka daina zuwa ba shi ba gudun kakkai asara kai hankalinka ya baka amma ba shari'a ta baka ba sai shi sai ka bari wancan shari'a ta ba su sun san haka sun ga haka to saboda kana su ma suna son su shiga layi duka suna ta da na tadabburin yanzu karshe yau ai na ga kila aya hudu za mu tsaya umma ta kai tsaya hudu za mu tsaya to amma in an jima nan karshen ta za ka ce maka an yi sauka an gara wata kila da ake nema lada da harufan ake nema kamar yadda su imamu shafi kan yi yana sauka nawa wani sittin daga biyu kenan banda su kuma wa'incan ka duba ɗaya littafin ina magana wannan suna sauka kaza wannan suna sauka kaza ba a ce maka yanzu ko barkono aka sa maka ido za ka ce shafi ba karatun ta dabburi kai ne mai hadisin ka guda uku a hadisin abdullahi dan amur dan as an ce kaza an ce kaza to an abu mamaki ma shi ya roito da hadisin ɗalibin sai kawo hadisin imamu eh, nawawi ba riyadu salihina ba ai imamu nawawi ne imamu nawawi shafi'i wato muskilan kaga jahili yana tsoma baki a harkan ilimin addini sai dai addini ake waka ka taba ganin ana likita na tiyata wani ma ya shiga wurin tukunan za a yi wa alaji shehu tiyata sai na ce a ga wata reza nan mai kyau alaiyo kana jin sauti na kada da gaske ma na yake ko da wasa ne ka sake da wasa wani lokaci eh? kaga ai ba za ka kira ni ba ya ce dalili da isa ba zai kira ni ba ya san ban san komai a bangaren ba in har kan sai ta ban sani ba to sai ji na ba da labari wannan rezon ta fi kyau tiyata da wannan ta fi kyau an yanzu kaga likita kaza kaza an yanzu an ci gaba a america da wannan ake tiyata to ba garin da kuke so kenan ba a ingila yanzu an ci gaba an daina irin wannan gada wannan wukan ake yi yanzu sun koma wukake masu da ba kwareza ba ma ce wukake wanda ake kera wannan sun fi kyau an fi warkewa da wuri a sai wani ya ce don allah wannan mutumin ku fitar da shi daga nan gurin don in za a yi maka tiyata ka ɗauka za a ɗauki shawara ta ni ma da wukake na a faranti ya da ɗauko farantin na nawa da muke cin abinci a wanke shi da keke an wanke shi duk yana da kyau wanzu bofa ciki to amma a addini sai ka ji mutum ya sa baki a harkan malamai wannan wurin ba layin ka ne ba ko karatun gidan ba gobzuwa kai ba kai karatun ku zo ku gani a gidan ai wasu wanda suka yi karatu a gidan ko magana ya bude baki yi musamman ya yi karatu wannan mun san kuma irin karatun da aka yi a gidan ba mutum ne zai ba da labari na yi karatun a gida na gama ahalari na yi ashimawi na yi risala ai han muktasar na karantar ai ina da kaza ina da kaza ce na'am haka ka faɗi amma mu ba mu sani ba ba mu sani na makarantar nan ta taka take ba amma ko wanda zai fito ce na karanta wa'in littafan mutum da na faɗi ma mu mun san ka karanta sha ba jama'a wannan shi ne karatun tadabburi zai ewa ranar farko ma ya da muka yi to fa yi dole aka batta to wannan shi ne na tadabburi to amma a nan sai da muka yi sauka wancan karatun ne mallada kuma na munasaba ne lokacin zai kada ramadan da za ta kare kusan mafi yawanci yanzu dukkan kamar yadda wa'ancan a wani wata kaga sun bar aiki to mu ma duk gaba ɗaya mun baro aiki yanzu in ma ba bari gaba da ba an rago aiki kasuwa mun tsallako kasuwa kasuwan nan ba za mu ta ita ba domin menene ba za ta abu na ɗaya ba teloli duk masu hankali sun ce mu ganga neman kuɗi na yana da iyaka wannan bari ka gani ya ce a ah, ku ku yi in ba ramadan in ma sallar ta wuce Allah zai bani abin da zan ci amma ba zan yi da ramadanan nan ƙarshe kila ba zan sake wata ba ƙarshe ba zan sake ba ramadana ta kenan ta ƙarshe ai kuwa ka gana zauna in yi abin da nake duk abin na sani ana samun lada to zan yi shi in ba na kasa ba sai dai na kan kasa ba wai duk abin da sani nake iya yinsa ba wai ta luna aidan alfadahu bi dirasatihi wa ma'anihi da ma'anoninsa ya bi ta tabbu'iha da bin diddigin kowanne ma'ana wasu da hiddo da ma'anan ثم خص من tilawati daga nan sai aka keɓe daga tilawan nan ba da ma amma salata bayan sallata gane aka ce ta luna da wa kamo salata kaga to daga nan sai aka keɓe eh, sallah ta aka keɓe ita sallah eh, amma salata sallah ita ce gata nan alati hiya imaduddini malam gaskiya suka faɗi ginshiki ne na addini yanzu ba ka gani ba duk wanda ka ɗauka ka kai shi inda ake gine in ya ga fila ake kallo za ka in ya kalli fila ce mm, an yi aiki mm, aikin da kyau ta bu duk ƙarafa gatsa-gatsa kana ce an yi aiki ke ke <laughs> ba ka da hankali ba ka zan aiki ne ba kai duk wanda ka ɗauke shi ka je da shi bakin kogi na yayin da ake masallacin nan in yi ga rodin da aka sa da irin sarƙe-sarƙen da ya sa da irin kan kura da ya ana zuba za ce mm, an yi aiki an yi aiki kuma ba wai kalmomi da yawa ake ne ba kalma ɗaya wani zai faɗi ta wadatar kowa lokacin da ake wannan masallacin na wani gwamna shigo ciki ya zo da wani yana ce masa sa ya zo suka shigo ce ka zo ba sun gaishe ni muka wani ce da ya kalli ya tsaya a bakin fandishin ya kalla ya kalli babban nasa ya ce hawa ah, ne an yi aiki shi nan maganan an yi aiki aka haura daga nan ma kamata ma an bashi tafi kawai inda zai shi ya wadata da shi ganin fandishin ya gamsar da shi ba fenti yake jira gani ba me aka binne a kasa? kina na shine da shi aikin to sallah haka imaduddin idan a rayuwarka baka da sallah a karkokinka to fa ibadarka akwai matsala holoko ne kai rumfar kara ne ibadarka saboda kana imaduddin wa nurul muslimina kuma ita ce hasken musulmai da musulmai ba sallah an kira sallah su ranar juma'a bai isa ake cewa eh, har ana ce mana muna yan kaɗan ba ma cika masallatai amma da muna cika masallatai ko a inugu kasuwar ta aka fita gaba ɗaya aka tafi sallah lokaci guda da ta kai ashe musulmai a ta ma janin jaka to musibar mu ba sa sallah wallahi mala rashin sallar nan yayi kamari ana faɗin wasu abubuwa amma ba su ake nufi ba ba su ake nufi ba muna zaune yaran nan masu aikin kwale-kwale na malam da dama za ka ga ana sallah malam suna ta kwale-kwalensu ko a jikinsu ba su san ko a jikinsu kuma wannan abu ba wai fa su ne farko ba wallahi wala ko wani yaro tare da shi ake yara ne ɗalibi ne a goma kwalai sannan kuma ya biyo ni tun daga shekaru ake bi na har zuwa nan yana tare da ni da sauransu amma wallahi malam da ya hau kan aiki ranar juma'a ya ci gaba da aikinsa ba fa in fa ina magana ni fa na sa ga muku ba fa ina magana da wasu mutane da ba sa nan ba duk wanda ka gana na ce ina magana kai ina cikin nan tunda nan dai muke so kawai mu gyara can akwai mai gyara su in Allah za su ka gyaru da namu muna so in eh, ana aiki za a kira sallar akwai wanda suka zo yan ɗarika ne lokacin ana kwance wannan masallacin suka zo eh, daga fattaka ka ɗebo su ana ce Allahu akbar Allahu akbar suka suka koma gindin gidancin suka zazzauna ni kuma da tsokana sai da na ce salamu alaikum a an kira sallah ba da ce a mu ba za mu yi sallah yanzu ba me isa ba za ku bi mu sallah ba ta ce mu yan ɗariƙa ne ba za mu bi ku sallah ba yan ba na ce Allah sarki sai kenan na zo na yi sallah lokacin da ku sallar ta ya na sake biyo sun da gaskiya ne malam biyu na yi sai suka tashi suka yi Allah suka yi sallar su to amma yanzu ba wa'annan muke da su ban mulhi dai muke da su kwata-kwata ba ruwansu da Allah malam kuma da daman ku masu ba su aiki da ku manyan mutane ba ku lura da wa'annan mutane wanda yaran da ba ruwansu da Allah akwai bawan Allah saboda kishi ba addini shi wallahi malam in dai aiki ne zai fi yafi zai ebo yan Kano iji suna zuba hausan nan tasu saboda kishi ba ba Kano ne ba amma yana ganin yebo yan kano an kankat an gama addini wallahi malam da ya ebo yaran nan ya zo ya ba su aiki malam ko sallah asubahi ba sai sai hausa yadda ka san ƴaƴan maguzawa idan gari ya waye hatta irin abin da ma ba ku iya yi min irin na kanon nan za su zo su biyo salamu alaikum malam an tashi lafiya ina gajiya ya aka ji da jama'a ya aka ji da haƙuri da jama'a to fa sai dai ai ta haƙuri da mu Allah ya gabata ya jama'a sannu fa malam sannu fa malam Allah ya saka ma da alheri Allah ya saka ma da alheri a dudurkushi amma wallahi ba sa sallah ko da zan na ga ni maka kace daina rinkuwa hmm? ba sa sallah in ana kiran za sai su kuma can haka can gaban inda shagon ta ce za su kuma su ta hirar su aikin su da asubahi ba sa yi su kuma an ɗebo saboda kishin musulmai ba abu ne na kwanan nan ban an yi magana ka kalli wani ko ka kalli su wani malam bi'a ce wata masifa ce a nan fa kenan to mai tsammanin ka wani wuri me ya tsammanin ka wani tun farko aikin za ta mato ba aiki in an kira sallar in yamuran da aka ɗebo wanda suka aiki rodin can na sama da an kira sallar ta koma su zaza na aiki alaƙi ce ba aiki an kira sallar sai an gama sallar yamuran ne suka yi dalilin sallar wasu hausa guda biyu to kai kai kai an ne ne dan wanka yana sallah kai kana nan kana zaune da mu hmm? don wanka yana ce yana sallah wallah kai ba ka sallah kai dan iska ne abun ba abun dariya ne ba wallahi abun takaice ne in kun yi dariya ba za a gyara ba ai kafa bika da an al-mauta shafiya wa hasbul manaya an kona amaniya halaka ta kai ka ce a kashe ni don Allah ka kashe ni don Allah harbe ni don Allah harbe ni kawai abu ya kai karshe kana ga maganin da kake ciki a kashe kashi ne maganin to mu duk mu ina ita bi to su kuma wayannan din mu ma ba mu da mu'amala da zamu nuna musu karanci mu nuna musu mu'amala hikaye sun zo min da yawa amma yanzu ba ɗaya da zamfani amma dai muna da matsala gaba ɗayan mu uslubi ne ba mu da shi mu ba mu iya kira ba har mutumin da ya zo cikin mu ba mu da yadda za mu kira shi mutum dai a nan ba dama ka kira shi zuwa ga sallah ya bi kai kwaɗe ka ba zai iya ba iya kai ke ma ba zan yi ba ba uslubi ba mu da mu'amala muna da bakin zargi akwai zargin mutum amma ba mu da karanti ba mu da usulobi na kira yanzu ko mu ba nan cikin bayan ka dauke eh dan misali irin a taje ya dauke dan sa ya kai can su yi karatu a can kafin ya dawo sai dai dawo masa ina kirista ko kuma ya dawo masa a matsayin jaki a matsayin kare ko dan tabbun sulu in ma ya dawo a matsayin kirista wa in ma ya dawo a matsayin bunsuru me sulu za ka yi an je an kai su can dama sun je neman yan su ne kawai kaga su mai shi sulu ta karshe fa za ka ji an koro mutum saboda neman mata wannan masa kai dariya to wannan mai gaza tarbiyyar mu ce ta gaza wannan fa abun kunyan gare mu zai dawo mun gaza iyaye kun gaza malamai kun gaza mu almajirai mun gaza allati hiya imaduddi wa nurul muslimi sallah mizanul iman shi da suke imani wa alamatu sidikil islam shi ta ce alaman mutum ya gaskata musulunci yana sallah ran juma'a zai iya rufe rumfarsa ya zo musallaci amma bai rufe masallaci to shi a yana shakkan zuwa sallah kamar kila siyasa take kai ka ko kana zuwa masallaci ne don ma sallar janaza dole ka samu masallacin da zaka makalewa idan ka mutu wane zai ma sallah shine kawai amma baka ɗauka ana samun za a je aljanna da wannan sallan ba ba ta ne ba su dauki ana kididdigan sallan nan a matsayin kididdiga ba to bayan keɓe wa'annan da wannan jumla ta ita rabiya ba da ma'amma salata ku can a kuma sun makassa minar tilawati ba da ma'amma salata me aka sai an nafaka ta gashi nan wannan jumla ta ita rabiya ban kace ta bako bayan an mai sallah ainihin sai aka keɓe sallah kuwa da kuwa ne amma ciyarwa sai mai shi annafaqata alal aqaribi ce da yan uwa na kusa wal masakini wal yatama wa ghairihim min az-zakati wal kafarati cire zakka kafarori wanda zuru su alwashi wa sadaka. nan ciyar wannan sirrin wa alaniyatan ai fi jami'il awqati shine ma'ana kawai sirran wa tunda duk dama ko ne a boye ko a bayyane to duka wannan ya nuna dukkan lokuta ina badawa fi jami'il auqati yarjuna suna neman bidalika tijaratan lan tabu ba suna neman azabe su bane ba bal suna neman aljanna ne suna neman cinikin da baya faduwa cinikin da baya faduwa Lantabur, tabur ai lan taksida wa bal tijaratan hiya ajallu tijarati fatauci ne yana daga cikin mafi girman fatautoci fatautoci hausan ba za a yi ba turai kai ba bauke ba ne ba fatau fatau a ah, fatautoci kuma ta bashaka tijarori itu. wa al'aha mafi ɗaukakanta wa afdaruha ala wahiyah rida rabbihim ciyar wadda suke nema suke Allah yarda ba wai anguwa ta san Allah gida da tausayi na raba wa tsofaffi shi mai take da suna gero da taliya da wane ne ba ba wannan yake ne ba ba yana nema ne Allah ya karba kawai da aka na gama su dan Allah ku karba ku karba kawai ku wuce ku karba ku wuce ku karba ku yi wuce rana sannan a ah, duk wannan bar wannan sannan tukura karbi ka wuce kakka bata min aiki in ya tsaya sai ya gaishe ga mace mallan kakka bata min aiki ga zato na kai ba makina ne ba saboda kakka sake kace masa jahili yi kama da zagi zagi gado mai makon gajiyar kai jahili ne wawa kaza kaza kaga abin ya sarku karshen ta kace masa mutunci sai mana kakka bata nan aiki in ka samu wuce in baka samu ba ya kuri kana neman yardan Allah ne da wakka walfauzu bi jazili sawabihi da rabauta da babban sakayyarsa wanda jato min sakhatihi da tsira daga fushinsa wa aikabihi wa hadha yi al-ikhlasu nan kaza koyi don Allah bi amalihi wa annahum la yarjuna biha min al-maqasid ba sa nufin komai daga manufofi da wannan ciyarwa as-sayyiati wan niyyati al-fasidati shay'a aya ta talatin zakara annahum hasala lahum marjauhu Allah ya ba da labari sun samu wanda suka cika irin wannan sun samu abin da suke burinsa faƙala liyafiyahum ujurahum don ya saka musu su cikakke ai ujura a amalihim ala hasabi killatiha a daidai da karancinta wa kasaratiha da yawanta wa husniha da kyanta wa adamihi wa yazidahu kuma zai ma daɗa musu min fadlihi ziyadatan an ujurihim innahu ay Allah ta'ala gafuru shakuru ay gafara lahum sayyi'at ya yafe musu ainihin zunubansu wa qabila minhum alqalil min alhasanati Allahumma taqabbalni. Amin. Main nambah saya ini nak dana bapu? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم